العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية تعليق فضيلة الشيخ أبو بكر سيام الجزء الأول والثاني والثالث attabi'u lil marfu'i jiya mun fara yin bayani dangane da attabi'u lil marfu muka ce sune annatu wal atafu wat tawqid wal badal to na farko annat menene annat fannatu na'at cikin harshen larabci ana nufin sifa kenan النعت تابع للمنعوت yana bin wanda yake almanuti wanda yake sifantawa ne an gane yana bin sa ne fi raf'ihi wajen ruhu'ansa wa nasabihi da nasabansa wa jarrihi da kisiransa wa ta'arifihi da ainihin ta'arifinsa wa tankirihi da inkarinsa waɗanda abubuwa guda biyar saboda haka duk inda ka samu mai rakiya na ainihin na'ad to abinda na'ad ɗin ya ɗauka wato abinda manu'ud ɗin ya ɗauka shine na'ad ɗin yake ɗaukawa misali ja al-muallimu an-nasihu جاء في الماضي مبني على الفتح المعلم فائل مرفوع الناسخ نعت مرفوع an gane me yasa annasihu ya kasance da rufu'a saboda almuallimu saboda haka daga nan za ka fahimci duk inda aka je aka ce almuallima to annasiha za a ce in an ce al-mu'allimi to annasihi za a ce wannan shine aikin annat sifa kenan ya al-mu'allimu annasihu ra'aytu al-mu'allima annasiha marartu bil-mu'allimi annasihi wannan shine na hau kenan an gani sai na hudu ja a mu'allimin nasihun ra'aitu mu'alliman nasihan marartu bi mu'allimin nasihin ina rufu'a ja al mu'allimin nasihu ina nasaba ra'aitu mu'alliman nasiha ina jarra marartu bil mu'allimin nasihin ina ma'rifa ba mu je ba mu yi ma'arifa ba yana nan gaba ma ina ma'arifa ina na kira almu'allimu ja'a almu'allimu an-nasi duk na farko guda uku nan suna da ma'arifa saboda alif da lamu amma guda uku na karshe kuma su ne na kira ba su da alif da lamu an gane tamrin shafahi na baki ma huwa nas Eh? annatu kana iya ce annatu sifatun wa hiya tabi'a lil man'uti fi maza raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi guda biyar ne saboda haka sai da haddacewa sai da haddacewa malami mai nasiha yanzu duk wannan darasi namu akan mai nasiha ne malami mai nasiha ya zo to su a nahawun larabci wasali yana canzawa na ga malami mai nasiha kaga a hausa ba wani bambanci na wuce malami mai nasiha malami mai nasiha ya zo kusan ɗaya ne to amma su a larabci kaman ka ce malamu mai nasihu ya zo na ga malama mai nasiha ya zo na wuce malami mai nasihi ina ta an gane malamin mai nasihan ya zo wani malami mai nasiha ya zo domin saboda wajen ma'arifa za ka da wajen na kira ma to yadda wasalin na farko ya ɗauka to haka sifa annat nasa yake dauka tamrin kitabi ba uwa mama kullum min al-amthilati na'atan munasaba nan ana son ka kawo na'at a cikin misalan da za a kawo nan gaba na farko najahat tilmizu to a kawo na'at ta saboda marfu'un ne na biyu najahat tilmizatu almujtahidatu na uku najahat tilmizani almujtahidani na hudu najahat tilmizatani almujtahidatani na biyar najahat talamizu eh almujtahiduna na kida najahat tilmizatu Almoje ta hidatu, to in kun duba za ku ga kun ga yadda wasalin ya tafi to misali bari mu canza na najaha tilmizun mujtahidun ra'aytu tilmizan mujtahidan marartu bi tilmizin moje ta hidin, na jiha talamizu moje ta hiduna. ra'aitu talamiza mujtahidina marartu bi talamiza mujtahidina an dan gane ko an kwaba din <laughs> na dauki guda ɗaya ne na dan bubbuga misali eh, na hau kenan in kana fama da awu to sai ka shirya Eh, lokacin da muke karatun zaure haka yake fada ce yan kana fama da abu ka aje na hagu yawa kai ta fikihu kai ta fama da fikihunka da hadisi amma in kana son ka fahimci na hagu to kafin ka fara abu <laughs> amma da yake kun san a zaure ba cika karanta na hagun ba ne shi yasa ba cika karantawa yi bayani dalla-dalla ba to amma da aka zo aka samu makarantun islamiyya ga sunan ko kuma haya islamin to mutane sun dan samu wayewa ai eh, shi yasa akan samu saukin abubuwa na'am mun gama da wannan sai al'ataf al'ataf menene al'ataf ataf shine hadawa al'atafu atafi tabi'un shi ma mai rakiya ne ya tawassatu bainahu wa baina matbu'ihi shi yana shiga ne tsakaninsa da tsakanin mai masa rakiya me yake shiga ahadu hurufil atafi ɗaya daga cikin harufan atafi wa hiya ashara su goma ne kuma abinda zai baka mamaki shine waɗannan duk goma din nan sai da qur'ani ya ambace su akwai alwawu akwai alfa'u akwai summa akwai au akwai am akwai lakin akwai la akwai bal akwai hatta akwai imma ina fata an gane akwai imma kaga imma din nan zaga kaman abin nan ne amma tsafi ne fa imma mannan ba'du wa imma fida'a sai dai ya hadu hadda wadin to inda za a ce in ma mannan badu in ma fida a yayi ba tare da ansawa ba an gane saboda ana baka zaɓi ne in ka ji in ma da hausa ma kamar in ma za in mu ma haka ne muke fada da hausa dalin hausa kenan saboda wani lokaci daga kalmomin daga larabci suke hmm. zaɓi ne amma kuma a tsafi ne domin duk inda aka ce maka in ma to fa dole akwai ɗayan in ma tuwon shinkafa in ma tuwon gabza sai ka zaba ja ja'a aliyun wa mahmudu aliyu da mahmudu sun zo to wa'adin shi ya fi fitowa fili abinda aliyu wasalin da aliyu ya dauka dole mahmudu ya dauka ba zai taba yiwa ka ce ja'a aliyun wa mahmuda ba ba zai yi ba Ja a aliyun wa mahamudi ba zai yi ba dole ka ce ja a aliyun wa mahamudu ra'aitu aliyan wa mahamudan ka gani marartu bi aliyin wa mahamudin to duk abin da ya biyo bayan wadin na rakiya yake yadda ismin wasalin da ismin da yake kafin wawun ya ɗauka, to shine ma badal wawi zai ɗauka. shine ma ba da lasar zahabal mudiru fal muallimu darekta ya tafi sai kuma malami ya bi bayansa in ka jance fal muallimu to sai ya bi bayansa akramtul mudira fal muallima na girmama darekta da malamin sallamtu alal mudiri fal muallimi na yi sallama wa director da kuma malamin to sai dai dalin yana gwada ba lokaci guda kai musu ba amma kaga na farko a aliyun wa mahmudun yana iya gwadawa tare suka zo kafala da kafala amma fa to akwai dan jinkiri sai dai jinkirinsa kuma bai kai na summa ba eh, bai kai na summa ba mafhum to nan ya kawo mana misali da guda biyu ne kawai alwawu walfa to mu dauki na farko ya a aliyun wa mahamudun kusa mana summa ya a aliyun summa mahamudun to sai au ya a aliyun au mahamudun wannan kaman tambaya ne eh yadda ka ce ja a aliyun au mahamudun ba zai yi ka ce mahamudan ba ahan sai ɗayan am mahamud kun ga da au da am kusan ɗaya ne am kuli min ghairi in am haka ya ta tafala to da au ɗaya ne sai dai ta nau'i wajen abin nan eh, larabci domin a gwada maka kwarewa wajen larabci saboda haka in kana hudu ba kar ka zo ka ce au kaza kaza au kaza kai ta sawa a'a wata rana sai ka ce am am ka canza okay to mu dan gaba ku buga mana misali da lakin da zahabal mudiru fal muallimu sai ku canza ذهب المدير لكن المعلم ذهب المدير دايركتا يا تفي آآ malami ne ya tafi ashe ba darekta ba ne tela a karamtul mudira fal mu'allima kusa mana la a karamtul mudira la al mu'allima na girmama darekta a'a malami ne na girmama saboda haka da lakin da la kusan ma'anansu ɗaya ga balma sallamtu alal mudiri fal muallimi sallamtu alal mudiri balil muallimi ko bal al in qur'ani ne sai a ce balil amma inda larabci ne ka ce bal al muallimi duk wanda ka kaji yana yin haka to yana so ya fitar maka da wasalin ne shi ba ya tsoron na hau don anan ne yake kwafsawa ce sallamtu alal mudiri ya ce bal almu'allimu kai ya buga saboda me saboda ya manta da wasalin da ya yi a baya kamata ya yi wannan din ya biyo wasalin wancan shi sa in baka lura ba to wasalinsa daban za ka baki sallamtu alal mudiri na yi sallama ma darekta shugaban makaranta ki bal a'a fi ma lil istidraki ne ka canza hukunci ne Al al-muallimi malami ne ne masa sallama almuallimi zaka ce to muna da hatta ko to bari mu koma ra'aitu aliyan wa mahmuda a sa mana hatta to ra'aitu aliyan hatta mahmudan naga aliyu harda shine hatta harda kaga shi ma ya kama da hausa eh da da filatanci fa mala da mu hatta to kaga da filatanci hatta hatta yo ok to hatta fa eh da ni na ji a can abin da kalmar da kai kace hatta hatta to kaji hatta har da Mm. sai dai kuma ba mamaki akwai inda za mu je littafin da za mu je mu samu hatta din nan da ya biyo bayan sajara ne misali ra'aitu aliyan hatta mahmudin saboda hatta hatta ita ta yi abin nan ɗin wa Mahmudin? amma a nan mun dauke ta a matsayin ataf to ga imma marartu bi aliyin wa mahamudin eh marartu bi aliyin imma mahmudin kima wannan akwai kana taraddadi ne na wuce aliyu ko dai mahmud a tsakanin dai mutum biyu dai na wuce daya eh domin riga mun dan wasa kwakwalwa nan tamrin shafahi ma huwa latar Eh, al'atafu bi’un atafi ne mai rakiya amma dai wajen rakiya din ba immediately yake kawo su ba sai ɗaya daga cikin harufa guda goma din da ya shigo tsakani saboda haka ba za ka ce ja a aliyun mahamudu to waye zo ko kuma sunansa murakaban tarkiban abin nan ne eh, masjid aliyu mahamudu za a iya ba da suna wa mutum haka aliyu mahmudu amma wane ne sunansa saboda haka a aliyun shine matubo ko kuma ma'atuf eh, alai an gane yawwa to shi ko mahmud a matsayin mai eh al-ma'atuf shine wanda aka manna shi to amma ba zai yi ba sai idan an samu ɗaya daga cikin sinadarai guda goma shine zai shiga su sai ya haɗa wannan da wannan shine da turanci suke kiransa linkin linkin wall amma kuma kaga kaman conjunction ne sai dai conjunction yana da problem conjunction ba yana da matsala in ka fattara shi da adafi no akwai inda ba adafi ba ne amma linkin wall ne a lot of linkin wall wanda yake linkin between two words tsakanin word guda biyu idan za ka yi da yawa kuma sosai dai kai ta kawo su da yawa da larabci in kuma sun yi yawa sosai to ka sa kwama sai ka cire adafi din ra'aitu mudiran wa mu'alliman wa kitaban wa kalaman wa madarasatan to wawa din in ka ga dama yayi yawa sai ka ce ra'aitu mudiran eh kwama mualliman kwama kalaman kwama kitaban kwama madarasatan full stop amma dole sai ka sa koma in ka sa koma ba duk wanda ya zo to sai ya sa maka harafin hatafi waɗannan harufa na adafi wa mahiya alwawu alfa'u summa au am lakin la bal hatta imma tamrin kitabi da umakana kana al-asfari ma'tufan munasiban ko munasaban fi kulli misali min al-amthilati wannan ana son ka kawo matsu za a ambata an ambata maka matsufin alai sai ka kawo matufan da kala at-talamizu thumma al-muallimu talibai sun shiga aji sai malami kuma kaidan kenan ra'aytu at-talamiza thumma al-muallima na ga ɗalibai na ga malami na ga ɗalibai na ga malami mu da hausa muke haka muke fasara sai dai kuma za ka yi fasara na kai tsaye na ga ɗalibai sa'an nan sai malami saboda sun malittaraki akwai ɗan jinkiri haka mararto bai talamizi sun malmu'allimi na wuce ɗalibai sa'an nan sai malami mun samu na biyu kenan sai na uku a taukid a taukid shi kuma karfafa ne shi yana da dadi a taukid ba yana da dadi karfafa zance ne yake yi shi zai zo ne don ya dada jaddadawa to saboda haka in tun da ya zo ne don ya dada jaddadawa sunan da ya gabace shi wasalin da ya dauka shi ma shi zai dauka kana canzawa to kuma wata magana ce daban a taukidu ta biyun taukidi shi ma mai rakiya ne ya taba ulmu'akkada yana bin abin da yake karfafawa fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi to sai nan sai ya tsaya me yasa ba a ce wa tankirihi ba eh wa tankirihi eh saboda taukidi kaman abu ne wanda aka ya riga an sani yasa ba kawo tankiri ba eh saboda taukidin yana gwada kamar yana mai da abin karfi da yaji ma'arifa ne misali wa ya kuna bi alfazin maluma kai yakan kasance ne da da sanannu wa hiya annafsu wannan annafsu da kasani na rai annafsu rai annafasu numfashi eh annafsu zati yana iya daukan al'ainu da kuma al'ainu al'ainu ido al'ainu kudi al'ainu ruwa ido ruwa al'ainu ɗan leƙen asiri al'ainu ainihin kullum duka ajma'u kakaf jami'i duk eh, eh, eh, eh ka san irin wannan bambantawan shine wanda baya jin hausa yake ruda shi sannan wanda suke koyon abu da filatanci idan ba mutum ya iya ba a bambanta shi karan kansa wanda ya in ba an koya masa wannan bambanci ba zai iya bambantawa ba ya sa fassarar takaddun fikihu da sauransu da filatanci ma in ba wanda ya goge ba zai iya ba nun kana jin filatanci an ji an koya maka da hausa ka zo ka juyar da shi da filatanci to dole ba ka wahala sai ka samu dictionary kana dan dudubawa sai ka nazu wannan mun kawo misali ne amma mu a wajenmu da kullu da ajima'u da jami'u ka fasara su duka karma ka tada hankalinka yawwa karma ka tada hankalinka tunda kana kana ba an gashi ba za ka iya bambanta yadda na fasara ba alamtila misali جاء المدير نفسه جاء المدير نفسه director ya zo da kansa ku lura abinda yake na taukidi nafsuhu din nan sai ya dauki lamirin da zai koma zuwa kan wanda ake karfafawa shi yasa ba a kawo mana na kira ba na kira kuma indefinite article ne an gane ja almudiru naftuhu ba za ka ce ja almudiru naftahu ba kuskure ne ko nafsihi kuskure ne yadda almudiru ya zo da rufuwa haka naftuhu zai zo da rufuwa ga na biyu hafistu addarsa kullahu na haddace darasin ka kaftinsa ba za ka ce hafistu addarsa kullihi ba a nan kan ba zai yi ba addarsa kullahu na uku marartu bi talamizi a jima'ihim na wuce 'yan makaranta gaba ɗayansu na wuce su shi ne a jima'ihim ba za ka ce marartu bi talamizi a jima'ahun ba ba zai yi ba dole zai biyo salin ne. kun ga a nan shi babu wani linkin ba wani abin da ya jona kai da yake zuwa to haka tauki da yake ya alƙaumu jami'uhum mutanen sun zo gaba ɗayensu ka kaɗinsu na biyar ra'aitul ƙauma jami'ahum marartu bil ƙaumi jami'ihim kun ga wannan ya kawo mana shi harkashi to haka ake yi ya alqaumu جميعهم رأيت القوم جميعهم مررت بالقوم جميعهم فهمتني تمرين شفهي ما هو التوكيد نعم والألفاظ التي تستعمل في التوكيد ما هي؟ aha mhm. mhm mhm yawwa al'ainu ne ba kawo mana misali ba ko to kun ga ja al-mudiru ainuhu ja al-mudiru ainuhu wato ainihinsa shi ya zo to amma ku sani idan ba ainihinsa ne ya zo ba to zai koma badal shine wanda za mu yi nan gaba ja al ja al-imamu na'ibuhu ya halatta sai dai ja al'imamu na'ibuhu liman ya zo amma na'ibinsa saboda haka ba liman ne ya zo ba wato kamun bakinka ne da ya kwace kana son ka yi eh, ka kawo harafin atsafi ba ka kawo kawai sai ka kawo badal an gane amma in ka ce ja mudiru to ana son a ji karin bayani gwamna ya zo da kansa tsazawar lokaci za a tashi a jawar mai girma gwamna a can kuma sai a ce wanda ya samu wakilcin mai girma gwamna ya ce kaza kaza kaza a can karshe sai a ce bisa wakilcin kai ka ɗauki maganan da muhimmanci kawai sai a zuwa rusa maka a ce eh, wai wakili ne ta gani ai ko wajen taro ne aka ce gwamna ya zo wani zai ce da kansa ya zo a ato mu je eh gwamna ya zo gwamna ya zo gwamna ya zo amma dai wakili fa ya turo mataimakinsa ne wani zai ce a ba zan je ba to haka ne eh, in ka ce gwamna ya zo da kansa taukidi ne in ka ce gwamna ya zo mataimakinsa to badal ne in ka ce gwamna ya zo a'a mataimakinsa to alafi ne shine za ka yi amfani da bal an gane yawon ko lakin ko kuma la da sauransu tamrin um, kitabi ok waɗansu lafuzza ne ake amfani da su a saukidi annabtu wal'ainu walkullu eh, da ajima'u da jami'in to akidu aljumal al'atiya bi kullum mina mina shakal tam ku karfafa jumloli masu zuwa wato ku karfafa su da kullu tare da yin wasali cikakken wato cikakken wasali eh cikakken wasali eh eh at-talamizu kulluhum ra'aytu talamiza kulluhum marantu bit-talamizi kullihim sai albadal shine na hudu na karshe albadal walbadalu tabi'un shi ma badal ɗan rakiya ne yadba'ul mubdala minhu yana bin abin da aka canza da shi fi jami'i irabihi a cikin dukkan li'irabinsa wa huwa arba'atu aqsamin sai dai shi kuma yaka su kashe hudu na farko akwai badalul kulli min al kulli canza gaba ɗaya da gaba ɗaya canza duka da duka badalul ba'di min al-kulli canza sashi daga duka an kawo duka sai a faɗi sashi wancan an kawo duka sai a kawo wani duka wannan kuma an kawo duka sai a kawo sashi shine badalul ba'di min al-kulli badalu lishtimaz badali na kunsa badalul galat akwai badali na kukure, shine galat salam fila badalul kulli min al-kulli misalin badali na duka da duka ya al-muallimu muhammadu malami ya zo sai kace muhammad malam muhammad ne ya zo wato muhammadu ne ya zo an gane an ambaci sunansa gaba daya shine al-kullu min al-kull ja al-muallimu muhammadu eh malamin ya zo muhammadu wato maimakon ka ce muhammadu ya zo da shi da muhammadu ya zo da malamin ya zo duk ɗaya ne ina fata an gane kar ku ɗauka fassarar da hausa malam muhammadu ya zo ba haka yake nufi ba shi eh, da sai ce ja a malam muhammadu ya eh, kwarai da gaske an sa hausa an sa an sa larabci eh. na'am sai na biyu badalul ba'di min al badal na wani bangare daga kullu na jihar talamizu sulusuhum dalibai sun ci nasara amma dai bisa ukunsu ne biyu bisa uku du sun faɗi kan karin bayani ne kamar yadda wancan ya zama karin bayani amma ki wancan malamin muhammadu ne saboda akwai malam musa akwai malam abu to shine ka fassara gaba daya wancan kaman fassara ka yi amma wannan na biyu kuma kamar ka tawaye ne eh, an ce 'yan makaranta duk sun ci nasara sun yi fasin sai ka ce su lusuhun ai kaman ka yi targaɗe mu labari eh. sai na uku badalu lihtimalin badalu lihtimalin shi kuma na kunsa na fa'ani ahmadu ilmuhu ahmad ya amfanar da ni da iliminsa saboda ilimin yana jikin ahmad in ka ce na fa'a ne ahmadu maluhu dukiyansa kenan an gane wannan shi ake kiransa badal maimakon ka ce na fa'a ne ilmu ahmada ko malu ahmada sai ka ce ahmadu maluhu badalul galas sai badal shi kuma na galas ya yi ne hadar almudiru almuallimu darekta ya zo malamin maimakon ka kawo atsafi sai ba kawo ba to wannan yana gwada abin da ne amma shi ba a cika amfani da shi ba a nan warai da gaske saboda yakan shiga wani babin kuma daban amma yan kace director ya zo kace almuallim kana nufin bal almuallimu la almuallimu lakin almuallimu shine saboda an samu kuskure ne to maimakon ka koma da baya kawai sai ka kada wannan tamrin shafahi ma huwa al-badal al hufi minhu fi i'rabihi saboda haka jami'i i'rab yana nufin fi raf'ihi wa nasabihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi kazalik to kama ka samu arba'a wa ma badal kulli من الكل وبدل البعض من الكل وبدل الاحتمال وبدل الغلط tamrin kitabi da umma kanal asfari wajen da babu komai ɗinnan nan ka ajiye fi kulle misali min al-amsilatil atiya daga misalai masu zuwa badalan munasaban ka kawo badal wanda ya dace ma a shakli tare da cikakken wasali safara kuka. Eh, aliyu badalul kulli min al-kulli na biyu hafiztu darsa ba'dahu ko nisfahu hafiztu ad-darsa nisfahu na haddace darasin rabinsa badalul badi min al-kulli na uku afadani al-muallimu nusuhu eh, nushuhu nasihansa ya zamo badal mene ishtimalin ji'itu sabahan eh yawwa masa'a duk mutumin da ya ce yace ji'itu sabahan sai ce masa'a to da farko za a lauka badal ne bakinsa ne ya kwace ce na zo da safe af da yamma yasa aka fi son a sa adafi an gane in kuma ka ce akwai inda kuma ka ce ji'itu abin nan sabahan masa'a to wannan ya gwada taukidi ne gwarai da gaske kamar da hausa ka ce da safe na zo da yamma ma na zo na zo da safe na zo da yamma sabaha masa'a an gane wannan sai alma'arif alma'arif abin da abinda ake nufi da ma'arifa kun san a larabci akwai alma'arifa akwai annakira. to al-ma'rifa din nan a cikin harshen larabci wato sun kasu wajen gida shida ne to shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk